Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau juma'a talatin ga watan satumba kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga babu makeri da kanin labarai. To Ibrahim a ranar da kasar Rasha za ta yi bikin murnar mamaye wasu yankuna hudu na kasar Ukraine. wajen ruwan bama bamai da rashin ta yi ya afkawa ayarin motocin jin kai a kusa da garin Zaporozhye da kuma mikolev kamfanin dillancin labaran reuters ya faɗa a yau juma'a cewa an ji karan harbe-harbe mai tsanani daga babban sansanin sojin ƙasar burkina faso da kuma fashewar wani abu a kusa da fadar shugaban ƙasa a babban birnin ƙasar wagadugu gane wani dan kodar bakin wake ya tayar da ban mai karfi a wani dakin karatu cike da ɗalibai a kabul babban birnin afghanistan da sanyin safiyar juma'a da ya kashe akalla ɗalibai goma sha tara kane ya raunata wasu da bakwai. kanun labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa an yi ko kuma ana kan wani abu mai kama da juyin mulki a burkina faso kamar yadda aka ji sojoji ne wanda ba su yarda ba da kashe-kashen da ake ma sojoji da kuma talakawan burkina faso 'yan ta'adda ke kashe su sun ka huto sun ka nuna kin yardansu da shi shugaban kasa za a ji cewa har yanzu a arewa masu yammacin najeriya ana fama da matukar matsalar tsaro nan kasar garna tsola wa wannan gari da ake ma gidan sarki da sun kashe mutum biyu a wasu ɗauki wajen mutum biyar da safen nan aka gana da su yau juma'a sannan za a ji cewa yau take ranar fassara ta duniya kamar kowane yammacin ranar jama'a, yau ma muna tafa da shirin duniyar amurka wanda mahmud lalo ke gabatarwa za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu saurare amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. A ranar da ƙasar Rasha za ta yi bikin murnar mamaye wasu yankuna guda hudu na ƙasar Ukraine wani ruwan bamabamai da rashin ta ya afka wa ayarin motocin jin kai a kusa da garin saprosia da kuma mekulev jama'ai sun ce akalla mutane 23 ne suka mutu sa'annan wasu 28 suka jikata a kusa da saprosia kana an kashe akalla mutum uku a mekulev tare da jikata wasu goma sha ɗaya ayarin ya hada ne da motocin da ke dauke da iyalai waɗanda suke nufin yankunan domin su ceto 'yan uwa daga yankin da aka mamaye a yau juma'a ne shugaban kasar rasha vladimir putin zai rattaba hannu akan dokar da za ta haɗe yankunan donetsk luhansk kherson da kuma saprosia abinda mutane da yawa ke kallo haramtacciyar hanya za a yi bikin ne da shagulgulan kide-kide da taruka a babban birnin kasar moscow da yake mayar da martani shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky a jiya alhamis ya yi kira da a gudanar da taron gaggawa na dukkan manyan jami'ansa majalisar tsaro da ma'aikatar tsaro ta ukraine za su gana da juna a yau juma'a babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi allah wadai daga kausar murya game da shirin haɗewar yana mai cewa ba bisa ƙa'ida ba ne kuma bai kamata a amince da shi ba kamfanin dillancin labaran reuters ya faɗa a yau juma'a cewa an ji ƙarin harbe-harbe mai tsanani daga babban sansanin soji da kuma wasu wuraren zaman jama'a a babban birnin ƙasar burkina faso kana an ji karan fashewar wani abu a kusa da fadar shugaban ƙasar sojojin sun tsantsaya a kan hanyar zuwa fadar shugaban ƙasa kano suka datse hanyoyin shiga gine-ginen gwamnati da gidan talabijin ƙasar wanda ya dakatar da yada labarai a cewar reuters duk kokarin tuntuba domin jin ta bakin kakakin gwamnati bai yi nasara ba har yanzu dai ba iya gane ko wannan wani yunkuri ne na juyin mulki ba amma yana ɗauke da alamomin yunkurin kwacin mulki da ya mamaye yammacin afirka da kuma tsakiyar afirka a cikin shekaru biyu da suka gabata gwamnatin mulkin soji karkashin jagorancin kanar paul henry sandago da miba ta karbi mulkin burkina faso a wani juyin mulki a ranar 24 ga watan janairu galibi fararen hula ne suka yi na'am da wancan juyin mulkin bayan da suka gaji da gwamnatin farar hula ta tsohon shugaban kasar rock kabore da ta gagara yin galaba akan mayakan 'yan ta'adda da suka kashe dubban fararen hula a cikin 'yan shekaru nan tare da kwace yankuna da dama a arewa da gabashin kasar. An jima kaɗan Baba Makeri zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai ma jamhuriyar Nijar makwabciya ga Burkina Faso inda aka yi wani abu ko kuma ake kan yi mai kama da juyin mulki wanda ya haɗa da harbe-harbe da katse muhimman hanyoyi daga yamai ga Sulaiman Muna Barma. Rahotanni daga Wagadugu babban birnin kasar Burkina Faso sun ce a wajejen karfe hudu na Asubar wannan Juma'a ne aka fara jin karar bindigogi a wata barkin soja kafin daga bisani sojoji su mamaye mahimman wuraren birnin ciki kuwa har da gidan rediyo da talabijin mallakar gwamnati wacce ta dakatar da watsa shirye-shirye lamarin da wasu ke kallonsa tamkar alamomin juyin mulki wasu kuma ke cewa bore ne na sojoji da ke da damuwa a game da yanayin taɓarɓarewar tsaro a ƙasar. tuni dai wannan batu ya karaɗe kafafen sada zumunta inda ake ta yada wasu bidiyoyi da hotuna da kawo yanzu ba a tantance sahihancinsu ba fitaccen dan gwagwarmaya da yanar gizo bana ibrahim kaza na bin diddigin abin da ke wakana a burkina faso a yanzu yanzu ga abin da ake iya cewa shine sojoji ne wa'anda ba su yarda ba da kashe-kashen da ake ma sojoji da kuma talakawan burkina faso 'yan ta'adda ke kashe su sun ka huto sun ka nuna kin yardansu da shi shugaban kasa paul hari dami bash wannan babban soji da ake ce ma colonel major emmanuel zungrana wanda ke gidan yari mutane sun kice yaran nan suna da hulɗa da shi. Juyin mulkin da ya kawar da rock Rockmar Christian Kabore a ranar 24 ga watan Janairun 2022 da irin wannan bore na sojoji ya samu asali. Saboda haka masharanta ke cewa akwai alamar a wannan karan ma can aka dosa. Ko da yake akwai bukatar jiran jin abin a hukunce. abdulrahman alkasum na mai fashin baki akan al'amuran yau da kullum halin da burkina faso ta shiga halu ne na rudani tunda soji sun ɗauki mulki saboda su magance matsalar tsaro sun gaza magance ta ta ƙara rikicewa duk ƙasar da zai zama al'adar ta amsan mulki da ƙarfi ko kuma mutane su yi zanga-zanga kawai bus titi a sabke shugaban ƙasa mai ci irin abubuwan da suka faru lokacin blaise kamfauri an ga abubuwan da suka biyo baya har suka dalilin eh, sabka rock to kakkai tsammanin ah, wani abu zai iya faruwa akasin haka wajen canje-canjen mulki saboda an nuna ma mutane kawai bus titi suna ihitarwa hitarwa ƙuri'un mutane ba su da mahimmanci a makon da muke ciki an fuskanci kashe-kashen sojoji da na fararen hula tare da kona tireloli da dama dauke da lodin cimaka a kewayen kauyen jibo abinda ya harzika al'umma garin bobo laso birni na biyu mafi girma a kasar suka fito kan titi suna masu kiran shugaba da ba ya yi murabus tare da nuna bukatar sojan faransa su kwashe tarkacensu abinda masana ke ganin ya kara wa sojojin burkina kwarin gwiwar tayar da wannan bore ga kuma ministan tsaron aka zo aka hidda shi shugaban kasa ya dora makan ga shi ne ministan tsaro kuma yana da alaka da halin da ake ciki cikin yankin duka na afirka ta yamma bayan kasawa ecowas na ta kawo goyon bayan da ya kamata cikin ɗaiɗaikun kasashen na maganar tsaro kenan an bar al'ummomi da kansu an bar sojoji na kasashen su tsakanin su da kansu kuma ana iya cewa wani yanayi ne wanda ba san inda ya kai mu ba ya zuwa lokacin aiko da wannan rahoto babu wata sanarwa a hukunce da ke nunin zahirin halin da ake ciki wato idan juyin mulkin ya yi nasara ko kuma akasin haka sai dai fadar shugaba paul ari sandawago a shafinta na facebook ta yi kira ga al'umma ta kwantar da hankalinta dangane da abin da ta kira boran da wasu sojoji suka tayar a yau juma'a talatin ga watan satumba su kuma yi hattara kan bayanan da ake yadawa a kafafen sada zumunta sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. To a gaida Suleiman ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC kai tsaye. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan yanar sadarwa dai da kuma Facebook da Twitter da Instagram ga babu makeri da ci gaban labaran duniya. cibiyar kula da guguwa ta amurka ta bayyana da safiyar yau juma'a cewa ana sa ran guguwar ayan za ta haifar da hadari mai barazana ga rayuwa da kuma yanayin guguwa a gabar tekun carolina da yammacin yau juma'a da kuma alamar za ta haifar da ruwan sama kamar da bakin kwarya a fadin jihohin carolina da kudu maso yammacin jihar virginia a cewar cibiyar guguwar wannan gargadin na nufin akwai hadarin ambaliyan ruwa mai barazana ga rayuwa daga karuwan ruwan da ke kadawa zuwa cikin gari daga gabar teku hukumar ta buƙaci mutane da su bi umarnin ficewa daga wurin da kuma sauran umarni daga jami'an yankin gargaɗin guguwar na nufin cewa ya kamata a gaggauta kammala shirye-shiryen kare rayuka da dukiyoyi a cewar cibiyar guguwar ta ƙasa ayan tana da iska mai tsananin karfi da ke kadawa kilomita 85 a cikin sa'a guda ayan ta yi barna a florida kuma shugaban amurka joe biden ya dau alkawari a jiya alhamis cewa gwamnatin tarayya za ta yi duk abin da ya kamata domin taimakawa a sake gina florida a ƙarshe ziyarar da jami'anta da kuma ƙawayenta suka kai a taiwan na komawa kamar yadda yake a baya kafin barkewar annoba tare da samun karuwar manyan jami'ai da 'yan majalisar dokoki domin karfafa alaka da nuna goyon bayan diflomasiyya ga taiwan yayin da ziyarce-ziyarcen 'yan majalisar dokokin amurka suka bi sawun wata ziyarar tarihi da shugabar majalisar dokokin amurka nancy pelosi ta yi a farkon watan agusta masu ziyara daga kasashe kamar irin su japan guatemala palau tuvalu da kuma wasu daga turai sun nuna sha'awarsu ga taiwan har ila yau ziyarar ta zuwa daidai kwanaki da dama da sojojin kasar china suke yin atisayi a ainihin tsibirin taiwan don nuna adawa da ziyarar pelosi lamarin da ya kara tayar da jijiyoyin wuya zuwa wani matsayi mafi girma da aka gani tun daga ƙarshen shekarar 1995 da kuma farkon shekarar 1996 lokacin da kasar china ta yi gwajin harba makamai masu linzami a mashigin tekun taiwan. A gaida Baba Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wannan karan Najeriya muka dusa inda 'yan ta'addar daji ke ci gaba da kuntata ma jama'a. Na baya-bayan nan ya hada da kashe jama'a da sace mutane ciki har da wani area commander na 'yan sanda Muhammad Nasir gare ka. har yanzu dai a najeriya matsalolin rashin tsaro na ci gaba da hana jama'a bacci da idanu biyu rufe duk da yake wasu rahotanni na nuna cewa jami'an tsaro na samun galaba a kan 'yan ta'arda a wasu wurare a jihar kebbi da ke arewa maso yammacin najeriya a cikin daren jiya alhamis masu garkuwa da mutane sun sace kumandan yanki na rundunar 'yan sanda wato area commander acp abdullahi umar kamba lamarin ya faru ne a wani gari da ake kira tashar rogo da ke kusa da shiga garin yawuri inda jami'in yake tafiya tare da iyalinsa cikin mota lokacin da suka haɗu da wannan iftila'in na yi kokarin jin taba kiran rundunar 'yan sanda a jihar kebbi sai dai kakakin rundunar superintendent na 'yan sanda na fiwa abubakar ya ce yin bashi lokaci yana cikin wata ganawa lamu da allah ba muna ok mun gama zan tuce ikiran allah ya haifar akan hakan ne ma na tuntuɓi ɗaya daga cikin aminan jami'in 'yan sandar wanda ya tabbatar min da abin da ya faru ni ce kamar su 'yan sanda suka gaya maku hukumance ko da mutane ke faɗa kuka ji a'a shi da kai ya kira lokacin da yake hannun su eh, kwana hannun su mm. to yanzu wani yanayi ake ciki mu wana ga mun san mu tayya wuri da ta hanyar mu mu da an an to sai mun sai sai da kai ne mm. to mun ce to da zuwa wuri ba sai ba zan ga magana ga baki ne ta zuwa ya wuri mm, na ta mai mata ne za ta yi za ta za ta yi mata tana mata tana ya wuri za ta ba sai mata komai ba a jihar sokoto ma da ke makwabtaka da jihar ta kebbi jama'a na cikin halin rashin tabbas dangane da sha'anin rashin tsaro domin ko a jiya alhamis an kai hari a wani gari da ke karamar hukumar ke ta ilela wakilin jama'ar a majalisar dokoki ta jihar sokoto bello isa ambarura ya ce kwanan nan jama'ar yankunan na cikin zulumi saboda babu tabbas ga abin da ke iya faruwa a kansu duk da yake akwai tarin jami'an tsaro a cikin garin na ilela shekarun jiya akwai wani gari kalaba gidan wani alhaji audu kalaba wanda siyan ta'adda suka shiga suka ɗauke mutum uku ba zai samu salwantar rayuwa ba amma dai kuma ya waye gari yau juma'a sai je hayo nan kasar na tsola wa wannan gari gari da ake ma gidan sarki da sun kashe mutum biyu a nan garin gidan sarki kuma sun ɗauki wajen mutum biyar a halin da aka ci yau da safen nan aka zana a yau juma'a dan karfe goma na sai aka yi waɗannan bayan Allah da suka rasa ransu. A garin na Ilela wanda ke iyaka da jamhuriyar Nijar can baya jami'an tsaro na sa kai wato 'yan banga suna taimakawa wajen samar da tsaro a cikin garuruwan to sai dai yanzu a cewa dan majalisar abin ya fi karfin 'yan banga. Abin da an matsala guda ita ce ba yadda za a haɗa 'yan banga aikin 'yan banga da kuma 'yan sa kai da waɗannan mutane da yake suna ɗauku da makamai masu ƙarfi 'yan najeriya dai na ci gaba da zura ido ganin yadda lamarin tsaro zai yi da su domin mahukunta na cewa suna iya kokarin su amma kuma lamarin na ci gaba da wanzuwa muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya a gaida muhammad daga najeriya kuma bari mu kada gana inda kamar sauran kasashen duniya yau take ranar fassara da duniya taken bikin wannan shekarar shine duniyar da babu shinge wato duniyar da yake bambancin harshe ba zai zama shamaki ga ci gaban al'ummomi ba lallai juya sako daga wannan harshe zuwa wani muhimmin abu ne a cikin sadarwar jama'a da kafofin watsa labarai haka kuma waɗanda suke wannan aikin suke da muhimmanci kamar yadda tsohon editan muryar jamus da sashen hausa na gidan rediyon ghana gbc sarki jibril sise ce haka kawai banza ba taro rogo kaga har babban mashawartar majalisar ɗinkin duniya ta fito karara a 24 ga watan mayu shekara ta 2017 da gabatar da kuduri musamman na keɓe 30 ga watan Satumba rana ta masu fassara waɗanda suka taka rawar gani a wannan sana'a na gani ya kamata mutum ya san kamar ba kurun kurun haka kawai ba ne muhimmancinsa na daga cikin fassara yana taimakawa ga harkoki na zaman lafiya da fahimtar juna da kuma al'amuran al'amura da suka shafi harkokin tsaro dukka wannan sana'a ta tattara domin sai cuɗanyi ka har da al'amuran da suka shafi ba ni gishiri in ba kamalla. Abdallah Shamun Bako wakilin sashen Hausa na gidan rediyon RFI a Ghana ya jaddada muhimmancin masu fassara domin isar da bayanai ga jama'a da suke yi. Fassara na da matuƙar muhimmanci ga fahimtar da mutane abin da ke faruwa na yau da kullum. A matsayina mai amfani da fassarar daga turanci zuwa Hausa na da ɗan wahala sosai la'akari da cewa kasar nan ba daidaitacciyar hausa muke yi ba a bisa haka yana da matukar muhimmanci ka gano yadda za ka haɗa daidaitacciyar hausan da mu ma namu hausa gwari-gwari a ghana sabida ka fahimtar da al'umma abin da ke faruwa kamar yadda kwararru suka ce sadarwa ba ta kammaluwa sai wanda ake yi da shi ya fahimci abin da ake nufi hakan yasa jami'un yada labarai da harshen hausa a nan ghana suke fuskantar kalubale in ji maryam bawa ta gidan rediyon marhaba da dama da akwai kalubalen da muke fuskanta a cikin sa musamman ma ga mu da muke irin sharhin jaridu da ake rubutuwa daga turanci muke sharhin su a harshen hausa to zaka ga su da dama da akwai sababbin sababbin kalmomi da ba a riga da an san da su ba a kirkiro abubuwa da aka riga da aka yi na zamani to dole za ka nemi yadda za ka fassara shi zuwa harshen Hausa da mutane za su fahimci maganar da kake yi sannan ka ga da akwai kabila daban-daban mai kabilu ne daban-daban a kasar Ghana kuma kowace kabila da akwai irin Hausan da take yi shi yasa dole ka duba ka ga wace irin kalma za ka iya amfani da ita da mai irin Hausa irin na kwatakwalawa da kuma irin na canbawa da irin Hausan zabarma adamawa duka idan suka ji za su fahimce ka to wannan ba karamin kalubale ba ne. sabili da mulkin mallaka yawancin kasashen afirka na magana da harshen kasashen mulkin mallaka ne a hukumance ingilishi ne harshen da hukumomin ghana suke isar da sako ga jama'a domin haka tilas ne jami'in watsa labarai da harshen hausa su yi taka tsantsan wajen fassara sako ga jama'a a harshen sarki jibril sisi ya shawarci 'yan jarida kan yadda za su inganta fassararsu. Inganta wannan sana'a ta fassara ko aiki na buƙatar nakaltar ƙabli da ba'adi na harshe, fahimtar harshe da kuma cuɗanya da karance-karance da hulɗa da mutane waɗanda suke kake fassara yarensu. In ba balbari ne ba fulatani ne in ba haushe ne menene ba wangare ne to ya kamata in in harshensa kake fassarawa to kamata ka yi kokari in kai ba daga wannan kabila ba ne to ya kamata ka nakalci kuma ka kusanci masu harshen. Akwai harsuna kimanin dubu shida a duniya dubu biyu a Afirka suke ko mutane kimanin biliyan ɗaya da ɗigo biyu ne suke magana da waɗannan harsunan. idis Abdallah Bago sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana. A gaida Idris, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a kodayaushe yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar sadarwa a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kam ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka hasashen yanayi sun ce guguwar iyan wacce karfinta ya ragu bayan da ta ratsa ta jihar florida da ke nan amurka ta nausa zuwa jihar south carolina inda ake fargabar za ta sauka a yau juma'a yayin da sama da gidaje da wuraren kasuwanci miliyan biyu suke zaune babu wutar lantarki a jihar florida sanadiyar ta adin da guguwar ta yi yau batun da za mu tattauna a kai kenan sunana mahmud lalo madalla. To masu ayyukan ceto na amfani da ayarin kwale-kwale wajen ratsa titunan da ambaliyar ruwa ta mamaye a jihar Florida da ke nan Amurka a ƙoƙarin da ake na ceto dubban mutane da suka makale da waɗanda gidajensu suka ruguje bayan da guguwar iyan ta ratsa ta jihar daga baya kuma ta nausa zuwa jihar South Carolina. Cibiyar da ke sa ido kan aukuwar bala'in guguwa Amurka ta yi hasashen guguwa ta iyan za ta sauka a jihar ta south carolina a yau juma'a dauke da karfin da ya kai mataki na daya ron desantis shine gwamnan jihar ta florida know that there are in the really high risk zone A uh, Yace mun san cewa akwai waɗanda suke zaune a wurin da yake da mummunan haɗari waɗanda kuma ba su fice daga gidajensu ba. Wasu daga cikinsu sun kira mu muna kuma shirin kai musu ɗauki. Uh, to an dai fara fahimtar irin ɓannar da guguwar ta yi kwana guda bayan da iyan wacce na ɗaya daga cikin guguwa mafiya ƙarfi da Amurka ta taɓa gani. Guguwar ta haifar da ambaliyar ruwa a cikin gidaje tare da rusa wata gada da ta kai ga wani tsibiri ta kuma karya tarakon wutar lantarki. Lamarin da ya jefa gidaje da wuraren kasuwanci sama da miliyan biyu cikin duhu. gwamna DeSantis ya ce ba su taɓa ganin bala'in ambaliyar ruwa irin wannan ba yana mai cewa guguwar ta faɗa ne akan wurin da ke ɗauke da mutane da dama. Wannan wani mazaunin yankin da guguwar ta shafa ne, kuma a cewarsa ya rasa komai. Ya ce ba ni da wani zaɓi, illa na ci gaba da zama a can tsallaken titi. na kallo a ido na guguwar ta yi awon gaba da gidana tare da dukkan abin da ke ciki um, masu hasashen yanayi sun ce arewacin florida da wasu yankunan georgia da south carolina za su ga saukar ruwan sama da zirinsa ya kai santimita goma zuwa ashirin ko ya fi haka ma a wasu wurare tunda dai shugaba joe biden ya ba da umarnin abaja ta florida tallafi dama kuma tun gabanin saukar guguwar ya tabbatar da al'ummar ja cewa gwamnati za ta taimaka musu wajen share ɓannar da guguwar za ta yi da sake gina musu gidaje ita dai guguwar ta iyan afka jihar ta florida ne yayin da take tafiya kilomita 150 cikin sa'a ɗaya wanda hakan ya sa ta zama guguwa ta biyar mafi girma da ta taɓa faruwa a amurka To kafin mu karkare shirin ga wannan sakon. Duniyar Amurka. Duniyar Amurka shiri ne da ke taɓa batutuwan da suka shafi na ciki da wajen ƙasar, kama daga siyasa, kimiyya, tattalin arziki, tsaro, al'adu, nishadi, diplomasiya, harkokin fina-finai. kai hama da wasanni da sauran bututuwan da suka shafi zamantakewa. Sai ku rika kasancewa tare da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Juma'a da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe uku kenan agogon Ghana domin sauraron shirin Duniyar Amurka. Duniyar Amurka. Tare da ni Mahmud Lalo. To masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin du niyyar Amurka a wannan karan sai kuma wata juma'a idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Julie Davis Gresham da ta taimaka wajen haɗa wannan shiri. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a wani makon idan Allah ya kai mu. To da Abban Nabil ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraronmu. mu. sakonmu da farko na cewa Assalamu alaikum murya Amurka. Hakika an buɗe yakin neman zaɓe na shekarar 2023 a ƙasarmu Najeriya. Muna kira ga 'yan uwa matasa da su yi karatun tanin tsu a irin wannan lokaci da wasu gurbatattun 'yan siyasa suke amfani da matasa domin cimma bukatar su ta siyasa daga karshe su yi jifa da su muna addu'ar allah ya mu shugabanni na gari masu kishin kasa da 'yan kasa sako daga aminu adamu malam maduri da umar baban yaya sabon gida da comrade hassan hamza sulaitan karkar a jihar jigawa wannan sakon ya fito daga ibrahim london uba daga jihar adamawa ya ce assalamu alaikum muryar amurka fashin da aka yi wa masu haƙar zinari a jamhuriyar niger wannan abin allah wadai ne domin aikin haƙar zinari ba ƙaramin barazana ba ce ga rayuwar masu aikin domin a wasu lokuta ma suna iya rasa rayukansu a lokacin da ƙasa ya rubuta da su sako na gaba na cewa allah ya sa wannan alkawari da 'yan siyasan ƙasar nan suka ɗauka na gudanar da yakin neman zaɓe da zaɓen za su mutunta alkawarin ba wai sanya hannu kawai a kai ba sako daga mustapha alƙali koko wannan sako ya fito daga sani muhammad chindo unguwar karofin madaki a jihar bauchin tarayyar najeriya ya ce salam voa hausa tabbas gudanar da taron karawa juna sani kan maganin cutar daji da likitocin ƙasarmu najeriya suka yi abin yabawa ne allah ya sa haƙa ta cimma ruwa sako na ƙarshe na cewa da fatan masu neman makaman siyasa a najeriya za su yi biyayya ga alkawarin da suka ɗauka na gudanar da yakin neman zaɓe ba tare da tunzura al'umma ba Sako daga Ali Abdullahi Doron Baga. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a taƙaice. To Ibrahim a takaice a ranar da kasar rasha za ta yi bikin murnar mamaye wasu yankuna guda hudu na kasar ukraine wani ruwan bamabamai da rashin ta ya afka wa ayarin motocin jin kai a kusa da garin saprosia da kuma mekulev jama'ai sun ce akalla mutane 23 ne suka mutu sa'annan wasu 28 suka jikata a kusa da saprosia kana an kashe akalla mutum uku a mekulev tare da jikata wasu goma sha ɗaya ayarin ya hada ne da motocin da ke dauke da iyalai waɗanda suke nufin yankunan domin su ceto 'yan uwa daga yankin da aka mamaye kamfanin dillancin labaran reuters ya faɗa a yau juma'a cewa an ji ƙarin harbe-harbe mai tsanani daga babban sansanin soji da kuma wasu wuraren zaman jama'a a babban birnin ƙasar burkina faso kana an ji ƙarin fashewar wani abu a kusa da fadar shugaban ƙasar sojojin sun tsatsaya a kan hanyar zuwa fadar shugaban ƙasa kano suka datse hanyoyin shiga gine-ginen gwamnati da gidan talabijin ƙasar wanda ya dakatar da yada labarai a cewar reuters duk ƙoƙarin tuntuɓa domin jin ta bakin kakakin gwamnati bai yi nasara ba a ƙarshe wani dan kunar bakin wake ya tayar da bam mai karfi a wani dakin karatu cike da ɗalibai a kabul babban birnin ƙasar afghanistan da sanyin safiyar yau juma'a inda ya kashe akalla ɗalibai goma sha tara kana ya raunata wasu ishirin da bakwai waɗanda lamarin ya shafa sun haɗa da 'yan mata shaidu da jami'an 'yan sanda sun ce tashin bam ɗin ya faru ne a cikin cibiyar ilimi ta kaji da ke yammacin yankin dashi barci a birnin unguwar da galibi mabiya shi'a ne na hazara ke zaune To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri wanda ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Creation wacce ita kuma ta jagoranci gabatarwa da injiniyanmu na yanzu. ni ibrahim kalmasi garba ke muku fatan alheri wassalam